de chaque jour la vie. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau Alhamis goma ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga baban da kanun labarai. A yau Alhamis kasar Burtaniya ta buƙaci Rasha da ta bi hanyar diflomasiyya da za ta kauce wa rikici da zubar da jini yayin da ta yi gargaɗi kan duk wani yunkuri na Rasha da zai kawo cikas ga ɗuwaicin Ukraine. An gabatar da wata doka a gaban Majalisar Wakilan Amurka na sanya takunkumi kan 'yan kasar habasha da ke cin zarafin bil adama da hana kai agajin abinci. ko kuma daukan matakai da ke asasa rikicin kasar da aka shafa watanni sha biyar ana fama da shi. Prime Ministan kasar Canada Justin Trudeau ya yi da zanga-zangar da manyan motocin dakon kaya suka yi wanda suka rufe tsakiyar birnin Ottawa cikin fushi kan dokokin COVID-19. Kanun labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa murar tsuntsaye ta sake bayyana a kasar kamaru musamman a yammacin kasar Actuellement, nous avons limité toutes les visites dans les fermes. A yanzu mun haramta duk wata ziyara cikin akurkin mu don mu da zai shigo ko zai fita sai mun tabbatar da an fesa masa sinadaran kashe kwayoyin cutar. Kwamishinonin kiwon lafiya goma sha tara a arewacin Najeriya sun yi taro da cibiyar sita akan yadda aikin bada rigakafin COVID-19 ke gudana a arewacin kasar. akwai dan rashin fahimta tsakanin su ko kuma in ce akwai kishi tsakanin su saboda haka wannan abin yana kawo koma baya wato ya kamata a ce sun zauna sun fahimci juna muna kuma da rahoto akan yadda ake zargi hukumomin kasar ghana da kuntatawa 'yan jarida a cikin wannan lokacin muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wadda hawa umar za ta gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel to amma sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe a yau alhamis kasar burtaniya ta buƙaci rasha da ta bi hanyar diflomasiya da za ta kauce wa rikici da zubar da jini yayin da ta yi gargaɗi akan duk wani yunkuri na rasha da zai kawo cikas ga duwaicin Ukraine. Ainihin yaƙi a Ukraine zai zama bala'i ga al'ummar Rasha da Ukraine da kuma tsaron Turai. Haka kuma kungiyar NATO ta bayyana karar cewa duk wani yunkuri na kutse a Ukraine zai haifar da mummunan sakamako mai yawa, kamar yadda sakatariyar harkokin wajen Birtaniya Liz Truss ta bayyana yayin da ta gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov. Gwamnatocin kasashen yamma sun yi kira ga Rasha da ta ɗauki matakin dakile rikicin da ya biyu bayan tara dakaru sama da dubu ɗari da ta yi a kusa da iyaka inda ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa tekun bahar maliya da ƙara tura dakarunta da kayan yaƙi zuwa belarus makwabciyar ukraine saboda atisayin soja da aka fara yau alhamis kasar ukraine ta kuma kaddamar da nata atisayin sojan a yau alhamis inda duka biyun za su ci gaba har zuwa ranar ashirin ga watan fabrairu an gabatar da wata doka a gaban majalisar wakilan amurka na sanya takunkumi kan 'yan kasar habasha da ke cin zarafin bil adama da hana kai agajin abinci ko kuma daukan matakai da ke asasa rikicin kasar da aka shafa watanni sha biyar ana fama da shi ha kuma za a sanya takunkumi ga waɗanda ke ba da horo da makamai ko tallafin kuɗi ga waɗanda ke da hannu a cikin rikicin an kaɗa ƙuri'a fitar da ƙudurin dokar tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da dimokuraɗiyya na habasha daga kwamitin kula da harkokin waje na majalisar wakilai a ranar talata da ta wuce majalisar wakilan amurka yanzu za ta iya kada kuri'a ana kuma duba irin wannan kuduri a majalisar dattijai idan har aka zartar da kudirin zai sanya wa mutane takunkumi tare da dakatar da taimakon tsaro da kuɗi da amurka ke ba gwamnatin habasha har sai an cika wasu sharuɗan kare haƙƙin bil'adama ha kuma zai buƙaci amurka ta yi adawa da lamuni da hukumomin kasa da kasa kamar su bankin duniya da asusun ba da lamuni na duniya imf ke bayarwa ga habasha da eritrea labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Prime minister kasar Canada Justin Trudeau ya yi da zanga-zangar da manyan motocin dakon kaya suka yi wanda suka rufe tsakiyar birnin Ottawa cikin fushi kan dokokin COVID-19 yayin da kasashen faransa da new zealand suka ɗauki matakai yau alhamis na dakatar da nasu dokokin da suka saka 'yan sanda a kanada sun yi barazanar kame masu zanga-zangar waɗanda suka toshe gadar ambasada da ta hada winson da birnin detroit na amurka domin nuna goyon bayan su ga zanga-zangar da manyan motocin dakon kaya suka kwashe makonni biyu suna yi a babban birnin kasar. Trudeau ya shaidawa 'yan majalisa cewa jerin gwanon motocin yana barazana ga farfaɗowar tattalin arzikin ƙasar Trudeau ya faɗa a cikin majalisar dokoki jiya laraba cewa ba za a yadda da toshe-toshen ba da zanga-zanga ba bisa ka'ida ba kuma sun yi mummunan tasiri ga kasuwanci da masana'antu dole mi duk abin da ya kamata don kawo ƙarshen su ya faɗa masu zanga-zanga cewa ba za ku kawo ƙarshen annoba da toshe-toshen ba kuna buƙatar kawo ƙarshenta da kimiyya kuna buƙatar ku kawo ta da matakan kiyaye lafiyar jama'a. madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su murar tsuntsaye ta sake bayyana a ƙasar kamaru a yankin yammacin ƙasar inda aka fi kiwon kaji tuni gwamnatin ƙasar ta fara daukan tsauraran matakai na dakile yaduwar cutar zuwa sauran jihohin ƙasar. gadin rahoton muhammad bashir ladan daga birnin yawunde Shekaru biyar kenan Kamaru bata ji ɗuriyar annobar murar tsuntsaye ba. Bana kuma ta sake bullowa ne musamman a jihar Yamma, jihar da tafi ƙarfafa kiwon kaji a ƙasar. Don haka ne ministan kiwo Dr. Taiga ya rattaba hannu kan wata doka da ta tanaji matakan gaggawa na hana yaduwar cutar a ƙasa. daga cikin su an hada da kidaya dukkan wuraren kiwon kaji da aka tabbatar da cutar murar tsuntsaye da kawar da waɗannan kaji daga doron ƙasa ta hanyar yanka sannan a ƙona su kuma a binne su tare da tallafin jami'an kula da lafiyar dabbobi da jami'an tsaro. bugu da ƙari ministan kiwo ya ba da umarnin ƙarfafa tsaro a wuraren kiwon kajin tare da hana shigar duk wani wanda ba shi da izini yayin gudanar da ayyukan daƙi da ƙwayoyin cutar makiyayan su ma sun fara ɗaukan wasu matakai kamar haka Actuellement, nous avons limité toutes les visites A yanzu mun haramta duk wata ziyara cikin akurkin kajinmu don ma'aikacinmu da zai shigo ko zai fita daga wurin aiki sai mun tabbatar da an fesa masa sinadaran kashe kwayoyin cutar na rigakafi. Waɗansu kuma sun kawo ƙorafi kan tsanancin waɗannan matakai suka ce gwamnati za ta durƙufa musu a tattalin arzikinsu bayan ba ta kawo musu isasshen taimako wurin haɓaka kiwon kaji ba. waɗannan matakan gwamnati ta ce dai ta ɗauke su ne da nufin kiyaye sashin kiwon kaji na gida wanda yake ƙoƙarin farfadowa daga wannan cutar da ta bayyana a shekarun baya wanda ya sa makiyaya suka yi asarar kimamin biliyan goma sha shida na kuɗin sefa a cewar hukumar kula da kiwon kaji ta kamaru ipavic makiyayan da suka fi asara a wancan lokacin su ne na jihar yamman kuwa wanda suke bai wa kasar kashi 80 cikin 100 a fannin kiwon kaji muhammad bashir ladan na muryar amurka daga yawundi a kasar kamaru a gaida muhammad bashir ladan da wannan rahoton yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sake jaddada muhimmancin kawance don tunkarar matsalolin duniya da na shiya-shiya gabanin tattaunawar tsaro a ƙasar australia tare da ƙarfafa kudurin gwamnatin biden ga yankin blinken ya shaida wa ma'aikatan ofishin jakadancin amurka yawa alhamis a melbourne cewa abin da muka sani shine lamuran da suke da tasiri kan mutane a can gida mutane a nan australia da sauran duniya ko yanayi ko covid ko tasirin fasahohin zamani na kimiyya babu wanda zai iya maganin abu ko ɗaya a cikin waɗannan lamura shi kaɗai. tunda farko Blinken ya yi wata tattaunawa ta zama da jama'a kan batutuwan ilimin halitta a sashen koyon aikin lauya na jami'ar Melbourne. Jami'ai na Modana da Bristol Myers Corp kamfanonin har hada magunguna su ma sun shiga tattaunawar. A farkon wannan makon ƙasa Australia ta ce za ta buɗe iyakokinta ga matafiya na ƙasa da ƙasa da suka yi rigakafi a ranar ashirin da ɗaya ga watan Fabrairu. Matakin yana zuwa ne kusan shekaru biyu bayan da ta rufe iyakokinta a matsayin wani ɓangare na yunkurin dakile yaduwar COVID-19. Yayin da jihohi mafiya yawan jama'a ƙasar India suka fara kada ƙuri'a yau Alhamis, Prime Minister Narendra Modi ya bayyana fatansa cewa jam'iyyarsa ta Bharatiya Janata ta Hindu masu kishin ƙasa za ta lashe uttar pradesh da kuma wasu jihohi hudu da za su zaɓi sabbin gwamnatoci a cikin makonni masu zuwa amma masu sharhi kan lamuran siyasa sun ce zaben zai kasance wani babban kalubale ga jam'iyyar bjp zaben na jihar uttar pradesh ana kallonsa a matsayin wani ma'aunin farin jini da jam'iyyar ke da shi da kuma siyasar ta ta hindu ta farko da ta ɗauki hankali a wa'adin mulkinta na biya indiya Amma masu sharhi kan lamarin siyasa sun ce yayin da jam'iyyar BJP ta fada da kiranta ga magoya bayanta na Hindu daga cikin batutuwan da za su yi tasiri ga masu wuka da ƙuri'a akwai fushi tsakanin manoma da hawa farashin kayayyaki da garuwan marasa aikin yi. Toma Dalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da gwamnatin najeriya ta amshi kyautar allurar rigakafin covid-19 na johnson johnson karo na farko daga kungiyar tarayyar turai miliyan biyu a kasar cibiyar bayanai ta fasaha da ci gaban kasa ta sitad ta gudanar da taron kwamishinonin kiwon lafiya daga jihohin arewa goma sha tara don bullo da wasu hanyoyi da dabaru na inganta karban allurar rigakafin ta covid-19 ga al'umman kasar shugaban cibiyar tasi ta yunusa zakariya'u ya yi wa wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim karin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana daga abuja mun lura cewa a cikin su ma'aikatu da hukumomin da suke gudanar da wannan allura akwai dan rashin fahimta tsakanin su ko kuma ce akwai kishi tsakanin su saboda haka wannan abin yana kawo koma baya wato ya kamata a ce sun zauna sun fahimci juna suna tafiyarwa da ayyukan tare ba kowa ya yi nan wani ya yi can ba jihar zamfara wace ke da yawan al'umma sama da da miliyan tara na daga cikin jihohi da suka samu nasara wajen samun adadi mai yawa na waɗanda suka karɓi allurar rigakafin corona duk kuwa da matsalolin rashin tsaro da jihar ke fuskanta kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar aliyu abubakar tsafe ya bayyana. mu a jihar zamfara muna cikin jihohin da suke kan gaba musamman a wannan yankin namu na jihohin arewa mun yi ma mutum dubu ɗari biyu da saba'in da biyu allura kashi ta farko kenan haka mutum dubu saba'in da biyu sun karɓi karbi kashi na biyu wanda yake mutum dubu sha shida da ɗari ɗaya da bakwai su ne suka karbi allura ta ƙarshe da ake ce ma booster wanda yake mun yi tsari cikin watan uku na ita wannan shekara ta 2022 muna tsammanin mu yi ma mutum miliyan biyu da dubu ɗari takwas da wani abu wannan allura ta rigakafi a wannan jiha ta mutu zamfara. Wasu dabara kuka yi wajen samun wannan nasara ne? Wannan dabara ba ta rasa nasaba da na farko su jami'an kiwo kiwon lafiya wanda suke kula da wannan aiki musamman shi sakataren zartawa na ita wannan hukuma ta state primary health care board a irin zimma da kokarin da yake da shi na biyu duka ya ta'allaka ga gudunmawa da kuma goyon baya da shi mai daraja gwamnan jihar zamfara ya ba wannan shirin wanda yake a kowane lokaci yana bibiya ina aka samu matsala kuma ina ne aka samu nasara domin a hada biyu kuma a gani menene za a yi to duk da cewa akwai sauran aiki a gaban wasu jihohin wajen samun haɗin kan al'umma don karɓar allurar rigakafin a cewar Dr. Selin Laura da ke zama daraktar lafiya ta jihar adama gwamnati na iya ƙoƙarinta. Tana tabbatarwa wannan vaccine ɗin yana nan a yalwace amma mutane don su ɗauka. Sannan ana gwamnati tana biyan ma'aikata don a yawo a wayar da kan mutane a game da amfanin wannan eh, vaccine domin da zai kare mutane daga wannan ciwon COVID ɗin. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga abu Abuja, Najeriya. A gaida Shamsi Hamza da wannan rahoton. A kasar Ghana kuma ana zargin gwamnatin kasar da kuntata wa 'yan jarida domin hana su faɗan albarkacin bakin su. Biyo bayan ɗaure wani ɗan jarida a birnin Accra na kwanaki goma sha hudu a gidan yari da ma kama wasu da dama a cikin wannan lokacin. Ga dai Hauwa Abdulkarim da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana daga birnin Accra. gani da 'yan jarida ke takawa a fagen wayar da kan jama'a game da al'amurra da ke faruwa a kasashe da sauran bangarorin duniya har yanzu ana ci gaba da samun kisa ɗauri ko cin zarafi da kuntata yanayin tsarin tafiyar aiki a nan ƙasar ghana wanda mafi yawancin 'yan jaridu suna ganin hukumomi sun gaza kwato musu hakkinsu. ga dai wani ɗaya daga cikin wanda ya huskanci cin zarafi a bakin aikinsa aikin yan jarida shine aikin da yake kawo cin gaban demokrasi kowane kasa shekara uku kenan da ni da wasu yan wayena akai muna duka ma dukan da aka yi muna ba wai laifi muka yi ba shi dan sanda ne muna cikin motar mu ya kasa hankuri traffic light ya kama she buge bayan motar mu she gudu to bin da muka hadu da shi wani bangare akan yan titin da ni na na na jawa a waya na na da video to duk laifin da na yi kenan abin da ya faru ya faru ya kamata a ba dan jarida ko dan jarida dama su yi aikin su a kwanan nan hukuma ta kama fitaccen dan jarida mai suna Godbrand Bless wadda aka fi sani da Captain Smart ma'aikacin gidan talabijin da rediyon Uniya a nan birnin Accra dan jarida mai fafutukar kare hakkin talakawa da kuma fallasa cin hanci da rashawa a ghana haka kuma dan jarida mai suna oheniba ma'aikacin gidan rediyon power fm a nan accra kotu ta ɗaure shi na zama gidan kaso na kwana goma sha hudu tare da cinsa tarar cd dubu uku kwatankwacin dalar amurka ɗari biyar hukuncin da ya biyo bayan taka dokokin kotu ga dai abin da 'yan jaridu ke faɗi game da cin zarafi da yake ci musu tuwo a kwarya. to ni gaskiya a zahiri zan iya cewa waɗannan ba laifuka ba ne da mutum a cikin wannan yanayi da kuma irin matsayin da ƙasar ghana ta kai a ce wai an kama ɗan jarida an ɗaure to a nan babu abin da ya fi dacewa shine wato shugabanninmu na 'yan jaridu su yi kokari su ga an kawo gyara ga dokokin da za su kare wa 'yan jarida haƙƙinsu idan sun faɗa cikin tsaka mai wuya irin wannan wato tsakanin dokar kotu da ƙwarewa a aikin jarida kamar yadda lauyoyi da likitoci da makamantansu su ma suke samun kariya yayin da suke kan bakin aiki. Ana ganin a wasu lokutan cin zarafi da kisan 'yan jaridu na da alaka da fallasa badakalan cin hanci da rashawa da manyan laifuka da kuma take hakkin al'umma. Alkalamman kungiyar 'yan jaridu ta duniya IFG ta ce kimanin 'yan jaridu 45 ne aka kashe a duk faɗin duniya a shekarar 2021. Hawa Abdulkarim Yanfani a sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. a gaida hawa abdulkarim da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga hawa umar da shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan haɓo wato nose bleeding a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya a Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu saurare barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan haɓu. To haɓu wani jini ne da yake zuba ta hanci a mafi akasarin lokaci ba tare da ya nuna wani alamu ba kafin ya zo ɗin kawai sai dai a ganshi yana zuba. Kuma a mafi yawancin lokaci za ka ga mutum lafiyar shi lau kafin ma haɓan ya zo. Shin me ke kawo haɓo? Da buƙatar a fahimci yanayin yadda hanci yake lakalla inda jinin ya fi zuba. Akwai wata da'ira wadda hanyoyin jini ne suka yi shi a cikin hancin nan kuma su wannan hanyoyin jini suna dab da ɗan tantanin da ya rufe shi hancin. Saboda haka koyaya aka samu matsala daga tantanin nan jini yana iya zuba. Kuma mafi yawancin wanda suke samun haɓo suna samun haɓo ne saboda idan aka samu ko wani tsagewa na wannan ɗan tantani da yake saman wannan da'irar hanyoyin jini zai kasance ko dan an shaƙi iska da ta bushe wurin ya bushe ya tsatsage ko kuma majina ta tsatsage mutum ya yi ƙoƙarin kamar yara masu ciran ta sono ko kuma wanda suke da abin da ake cewa alaji sukan yawan gurza hancin ko wani dalili da yasa zai ji kai kai a hancin watakila ma yana bacci bai sani ba zai gurza wannan inda inda da'ira take inda kuma wannan hanyoyin jini suna kusa da koya aka taba su za su iya fashewa sai kasance jini eh, ya zuba kuma mafi yawancin mutane da suke samun haɓo ah, wannan dalilai da ya shafi a wannan da'ira wanda a likitance ake cewa littles area shine dalilin da yasa ake samun haɓo. To likita shin haɓo alama ce ta wata cuta ko kuma cuta ce mai zaman kanta? Um, cututtukan da suka shafi hanci za su iya kawo haɓo. Misali ƙari a hanci ko kuma cutar daji da ta shafi hanci ko a buge hancin ko ta hanyar hatsari ko wani dalili. wannan zai iya kawo haɓo sannan cututtukan da suke shafar hanyoyin jini za su iya kawo a haɓo misali tsananin hawan jini zai iya sa saboda pressure da take cikin jinin 'yan ƙananan hanyoyin jinin na misali na wannan da'ira ta little area su farfashe za su iya kawo haɓo kamar wanda yake da ciwon diabetes wanda har ya shafi ƙananan hanyoyin jini yana iya shafar irin waɗannan hanyoyin jini su ma su samu matsala su samu haɓo wanda suke da matsala da kwayoyin halitta na jini wanda suke tsaye da jini idan an samu rauni wato platelets ah, za su iya samun haɓo ko dai ya kasance platelets in ba su da yawa sun yi karanci ko kuma a'a suna nan ah, da yawan su amma kuma ba sa aiki yadda ya kamata sannan masu cututtukan da sinadarai wanda suke tsaye da zubar jini kamar misalin hemophilia da abin da ya shafi irin waɗannan za su iya kawo mutum ya samu habu wanda suke da wasu cututtuka ma da ah, ga su dai a zahiri a nesa suke amma za su iya kawo haɓo kamar wato misali ciwon hanta saboda idan hanta ta samu matsala yakan iya kasancewa ba za ta iya sana'antar da wasu sinadarai da ake bukata da zai tsaye da jini ba za su iya kawo haɓo sai kuma magunguna da dafi da ah, guba duk za su iya kawo haɓo musamman misali dafi daga irin su macizai da sauran wasu kwarurruka da sauransu za su iya kawo a mutum ya yi haɓo. To likita suwaye suka fi cin karo da matsalar haɓo? Mutanen da hancin su yake saurin bushewa ko sad dalilin inda suke zaune misali wanda suke zaune cikin sahara saboda iska ce mai zafi kuma busassa tana yawan busar da hanci. Shi yasa za ka ga wani lokacin idan sun yi rauni suna toshe har hancinsu to a irin wannan wurin yana ƙara hatsarin haɓo sannan wanda yake da ɗabi'ar sa ya tsaya ko farcen shi ce zai cire majina shi ma yana da hatsarin samun haɓo sosai sannan wanda suke da susar hanci ko saboda suna da wani alaji ko kuma wata ɗabi'a da zai sa ana yawan gogan hancin nan to suna da a Ƙarin hatsarin kamuwa da shi wannan cuta ta haɓo. To likita yaya mai fama da matsalar haɓo ya kamata ya kula da kansa? To taimakon gaggawa da ya kamata ba mai haɓo ya danganta ga menene ya kawo haɓon. Amma idan mafi yawanci irin na wannan ne ko dan an cire majina ko wani abu to abin da ya kamata sai a ya tsakanin yatsu guda biyu sai a matse hancin nan minti biyar zuwa goma kenan sai mutum ya rinka numfashi ta baki bayan tsawon minti biyar zuwa goma insha Allah jinin nan zai tsaya amma maganin shi na ainihin ya danganta game ya kawo shi idan misali cuta ce da ta shafi hancin kaga kenan sai an yi maganin hancin nan idan abu ne da ya shafi sinadarai misali na masu wanda ke bukata kafin jini ya tsaya to kaga wannan abu ne da dole sai a asibiti za a yi shi idan abu ne da ya shafi misali guba ko dafi shi ma abubuwa ne da ya kamata duk sai a asibiti ya kamata a yi shi. Shin menene ma illar haɓo idan ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba? To illar haɓo ya danganta da matsalar da ta kawo shi. Idan wanda ya faru ne kawai saboda ɗan matsalar da aka samu ta wurin hanci ko dan fashewar shi tantanin nan ko dan cizge majina ko ta sono. To wannan ba lallai ba da wata matsala ba. Amma haɓan da ya faru saboda saboda kasancewar wata cuta da ta shafi tsayawar jini ko saboda guba ko wani dafi to wannan zai iya kasancewa ya zo da illa sosai saboda mutum zai iya zubar da jinin da zai iya kawo hatsari ga rayuwa yaya ake gane haɓan da ya faru saboda wata cuta to haɓan da ya faru ga wani wanda yake da wata rashin lafiya da za ta iya kawo haɓo zai fi sauki a yi tunanin cewar wannan cututtukan su suka kawo haɓan har sai likita ya tabbatar da cewar ba su suka kawo ba saboda idan aka yi tunanin hakanan haɓo ne na gama gari rayuwar mara lafiyan tana iya shiga cikin hatsari idan aka kau da ido daga waɗancan cututtuka wanda za su iya zama su ne ainihin matsalar saboda ka gara a yi tunanin cewar na cutar ne a maganin cutar maimakon a watsar da shi a tunanin kawai haɓo na gama garin mutane shin me ke kawo haɓan nan ga mata masu juna biyu mata masu juna biyu sukan samu a haɓo saboda na daidai jinin jinin jikinsu yawan jinin yana karuwa wato volume kenan yana karuwa saboda haka sai ya zama firija ɗin da take cikin hanyoyin jinin tana karuwa sai kasance kenan su waɗannan 'yan ƙananan hanyoyin jini idan pressure nan ta karu zai sauƙin. farfashewa sai su samu haɓu sannan kuma sinadarai da turanci ake kira hormones sukan taimaka wurin kawo laushin tantani da sauran wasu bangaruruwa na jiki wanda yake kara haddasa hatsarin yin haɓoɗin a mata masu juna biyu. To daga ƙarshe wace shawara za ka babu masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da matsalar haɓo da ma wasu cututtuka baki ɗaya. Shawara ta ga masu saurare ita ce idan mutum yana yawan samun haɓan nan da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar da cewar babu wata matsala ce a faɗa mai dalilin da ya sa ke samun haɓan nan da kuma abin da ya kamata yi. ba kuma haɓo ba duk kowace cuta ce mutum yake samu da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar mai da shi menene matsalar me ya kawo kuma me ya kamata yi idan ba a faɗa ma ba ka tambaya magana ne na rashin lafiya abin da ya shafi jikin ka sai ka tambaya shin wai kai menene ya same ka kuma me za ka iya yi na gujewa matsalolin da ke tattare da wannan ciwo Allah ya samu dace to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar kasar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. To madalla a gaida malama Hauwa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga salamatu haruna daba da anti matar babba haru da bajoga suka ce muna goyon bayan umarnin da majalisar tarayya ta yi wa kamfanin nnpc cewa ta dakatar da waɗanda suka shigo da gurɓataccen mai a ƙasar nan sako na gaba da cewa haba malaman jami'o'in kasashen tarayyar najeriya da na ƙasar ghana mai zafi ne haka da kuke ci gaba da yajin aiki da ke tasiri ga 'ya'yan talakawan waɗannan ƙasashen domin da za ku yi wa 'ya'yan talakawan kasashen adalci sai mu ga cewa ko a lokacin ku da kuke karatu a jami'o'in ba haka aka yi muku ba daga aliyu usman taka lafiya da dan asabe mai fata da malam umaru kan baya wuri sako na gaba ya fito ne daga bafa haruna bajoga na kungiyar arewa media writers ya ce matukan 'yan siyasa ba za su cire son zuciya da neman cimma muradun kai da kai ba to bayan da za a yi a kaucewa rikice-rikicen cikin gida da na jam'iyyun siyasan kasar nan musamman rikice-rikice da suka bayyana a zahiri kamar na apc a jihar kano wajen sako na cewa fatan alheri voa hausa mai albarka al'ummar ƙasar kamaru muna taya yaku addu'ar allah kawo muku saukin annobar murar tsuntsaye a yankin yammacin ƙasar da aka fi kiwon kaji amin daga alhaji umar fareba gashuwa Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Alimadu Admo Baga, matashi ɗan kishin ƙasa. Ya ce salam murya Amurka. Ku isar min da sakon zuwa ga haziƙin gwamnanmu na jihar Borno, wato Farfesa Babagana Umar Zulum, kamar yadda ya buɗe hanyar gamburun gala zuwa mai duguri kuma don Allah ya yi ƙoƙari ya bude tamu hanyar wato hanyar baga zuwa mai duguri duba da yadda harkar tsaro ya inganta akan wannan yankin. ta yadda ko ba tare da rakiyar jami'an tsaro ba al'umma kan iya zuwa harkokinsu. Domin sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma julie lazar grisham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma mu na wannan la'asariya baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku an huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum